واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون girman kan fir'auna da sojojinsa ya ƙara tsanani suka ɗaukaka a ƙasar misra ba tare da wani dalili na gaskiya ba kuma suka kore yiwuwar tashi bayan mutuwa suka yi zaton cewa ba za a mayar da su zuwa gare mu ba a ranar alkiyama don yin hisabi da hukuba.